أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تأقب الليل والنهار أما بعد أيها الإخوة السلام wa rahmatullahi wa وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala a cikin nufinsa da ikonsa da ƙaddarawarsa ya nuna mana yammacin wannan rana ta Alhamis goma sha hudu a watan Ramadan na hijirar Manzon Allah sallallahu Alaihi sallam, daga Makka zuwa Madina shekara 1441 wanda ya daidai da bakwai a watan biyar na miladiya ta ishirin 2020 a kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin Allah alkur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwado har yanzu muna cikin sura ta uku suratu Ali Imran za mu tashi kan aya ta hamsin da hudu bayan ɗari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحيس ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور نعم ثم قال الله تبارك وتعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم عمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أحمتهم أنفسهم يظنون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ما زال السياق في الحديث عن قذوة عهد فأخبر تعالى في هذه الآية عن عمور عدام الأول أنه تعالى بعد القم الذي أصاب به المؤمنين أنزل به على أنزل على أهل اليقين خاصة آمنا كاملا فذهب الخوف عنهم حتى أن أهدهم لا ينام والصيف في يده فيسقط من يده ثم يتناوله قال تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم عامنة نعاسا يغشى طائفة منكم har yanzu siyakin ayoyi bai gushe ba Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana ba mu labarin abin da ya faru a wannan farfajiya a wannan fili na Uhudu a wannan rana da aka yi yaƙin uhudu ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin wannan aya da aka karanta sai yake ba mu labarin waɗansu manyan al'amura da suka faru bayan wancan hali da yanayi da wato al'ummar musulmi suka samu kansu na bakin ciki akan bakin ciki damuwa akan damuwa takaici akan takaici damuwar farko cewa ga nasara ana gani an same ta ruwa-ruwa ana tattara ganima kuma na biyu sai al'amari ya juye reshe ya juye da mujiya ainihin wato aka yi wa musulmi wato kofar rago ta yadda ainihin wato waɗannan wato rundunar khalidu bin walid sakamakon janyewa da waɗancan arrumatu waɗancan maharba da suke kan wancan dutse na jabal ruma suka saba suka janye daga wurinsu ainihin Khalid bin Walid ya samu shigowa da tasa rindinar yawa musulmi kofar rago wanda suka guduma daga cikin mushrikai suka ji shigowar Khalid ya shigo ta bayan wato muminai kenan su ma suka dawo sai aka sa su tsakiya a biyarin caɓe don haka nasarar da ta samu ta juye ta zama rashin nasara ganima ta zama babu ana cikin wannan shedan ya yada ibn a ya yada cewa ainihin wato an kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai wancan takaici na biyu da jin waccan magana ta bi ta tashin hankali cewa ainihin wato an kashe manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a wannan farfajiya ya zama bakin ciki ne na biyu wanda ya mantar da su wancan bakin ciki wato na ɗaya bayan wannan al'amura sun lafa al'amari ya lafa ma'ana an samu kwanciyar hankali ko kuma yaƙi ya tsagaita ubangiji tabaraka wa ta'ala sai yake ba mu labarin waɗannan al'amura guda wato biyu ko uku manya abin da suka faru sai ubangiji ya ce bayan wato lafawar wannan yaƙi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi kira ya ce ilayya ya ibadallah halummu ilayya ya ibadallah ku dawo bayan Allah ku dawo gare ni kowa ya ji murya da sautin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya nutsu ya shiga hayyacinsa ya dawo bayan an dawo ainihin wato wannan dawowa Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya sauka bayan wancan bakin ciki da damuwa da abin da ya faru Allah ce sun ma'anzala alaikum min ba'adil ghammi sannan ko muminai Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saukar muku min ba'adil ghammi bayan wato wannan bakin ciki da damuwa da takaici Allah ya saukar muku da amanatan wata nutsuwa nutsuwar da take hatta ta zo banda nutsuwa nu'asan tare da wato gyangyaɗi mutum yana tsaye saboda tsananin nutsuwa da kwanciyar hankali ga shi a filin yaƙi ne ga abin da ya faru a baya ga mutane a tsaye sun yi sahu a filin yaƙi saboda nutsuwar da Allah ya aiko musu ya saukar musu da kwanciyar hankali mutum yana tsaye yana gyangyaɗi har takobinsa yana faɗuwa yana ɗaukan takobin sai ma takobin ya faɗi ya gane a ah, ai gyangyaɗi yake yi sannan ya koma ya sa hannu ya yunƙura ya ɗau takobinsa saboda nutsuwar da Allah ya saukar musu a wannan ga ɓangaren wato muminai kenan sannan shi ne Allah ya ce summa anzala alaikum min ba'adil gami amanatan wata nutsuwa da kwanciyar hankali nu'asan da kuma gangadi shine yaksha ta'ifatan minkum amma nan gangadin wasu ɓangare ne daga cikin ku suke wannan gangadin su Allah ya sa wa irin wannan nutsuwa su ne muminai masu imani masu kyakkyawar aƙida wanda babu nifaka ko munafirci a zuciyarsu amma wa ta'ifatun ɗaya ɓangaren ɓangaren munafukai kenan ko gyauran munafukai a hammatun an fuso so a wannan lokaci ta kansu suke yi kowa a zuciyarsu tana dakan uku yana tunani me ma ya kawo ni nan me yasa ma ban bi ibn salulu ba me ma yasa ma na baro madina din suna ta yanzu gashi wannan tsayuwa da muke kwana ya kare ni an tafi za a koma ni ko ya za a koma gida da rai ko ba za a koma ba su ne ma'ana ahlu shakki wan nifaq Allah ya haramta musu wannan amanatan nu'asan ɗin, wannan nutsuwar da ɗin. kawai su zuciyarsu ce take dakan uku qad ahammatuhum anfusuhum tabbas su damuwarsu kansu kawai da ransu nuna billahi ghairal haq, suna yin wato mummunan zato ga Allah zaton da ba na gaskiya ba zaton da yake wato ba na gaskiya ba zannal jahiliya irin zato na jahiliya cewa itikadin su an ce an kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma wato annabi ba zai taba cin nasara ba a rayuwa don wannan shine abin da yake kai ka musu a zuciya sun wancan mummunan zato kuma suna ganin cewa ma babu nasara ma da za ta kuma zuwa don haka in an ci gaba ma haka za a fara wato asara za a yi fada za a yi cikin hadari zuciyarsu tana irin wannan daka wanda yake a wannan hali a cikin wannan firgici kaga ba shi da nutsuwar da har zai yi gangadi ta kobinsa, ainihin wato ya faɗi ya kulu na abin da suke faɗa a zukatansu ko a junansu hallana min al'amri min shai shin muna da ma wani al'amari cikin wannan lamar muna da abin da za mu yi ne muna da abin da za mu yi ne muna da yadda za mu yi ne hallana min wannan suna faɗa sirri a tsakaninsu ma'ana huwai laisa lana min al'amri kai lamarin ne ba mu da ta cewa ba mu da ta yi da muna walau kana lana min al'amur. da al'amari a hannunmu yake da ana jin maganan mu da ba za a tursasa mana ba da ma na wala katalna. da ban fito ba bare ma a yakin da tun a Madina ma mun yi zaman mu da me zai kama haka wannan suna faɗa a zukatansu ko suna faɗa wa junansu Allah maɗaukakin sarki ya tsinkayar ya bayyana ya tona asirin irin abin da suke faɗa a junansu ko a zuciyoyinsu ubangiji ya yi musu raddi ya ce kul ka gaya musu innal amra kullahu lillah dukkan al'amari na Allah ne Allah ya tona asirinsu har yau ya sake wato bayyana su ya ce yakfuna fi anfusihim ma la yabduna laka suna ɓoyewa a cikin zukatansu munafirci ko da munafirci ko kafirci irin abin da ba sa bayyana maka ya kai wannan manzo ya funa fi an min al-kufri suna ɓoyewa cikin zukatansu abin da yake na kafirci wal wal adawa da gaba da kiyayya da adawa laka wa ashabika gare ka da kuma sahabbanka ya rasulina sallallahu alaihi wasallama ma la yuzhiruna laka abinda ba shi suke bayyana maka ba sannan abu na hudu zuciyarsu tana tattauna wannan asirri suna cewa lauka lana min al'amr لو كان min من الأمر من شيء ما قتلنا da muna da wani abu cikin lamari muna da ta cewa muna da yadda za mu yi ba ja mu aka yi aka tilasta mu aka mu nan ba da ba a kashe mu a nan ba da ainihin wato al'amari yana hannunmu da ban fito ba ma mu yaƙi waɗannan mushrikai a kan me za mu yaƙe su mu da muke ganin wato babu laifi tsakaninmu da su ma'ana tun da sun yi shiyarin don haɗu da su a ƙida ta shirka da kafirci da ainihin wato ba mu zo uhudu ba da ba a kashe mu a uhudu ba da wannan yaƙi da tashin hankali da firgici da bai same mu ba ba bai same mu ba shine Allah maɗaukacin sarki har yau ya sake yi musu raddi cewa da tasu tasu ce da ba su fito ba da ba su fito nan suka yaƙi har aka kashe su ko aka taɓa lafiyarsu ba Allah ce hullau kuntum fi buyutikum ka gaya musu ya manzan mu sallallahu alaihi wasallam ka ce da ma kun zauna a gidaddajinku wanda ainihin gidaddajinku can wato a cikin garin Madina kuma a ɗakinku kuma a ɗakin a kwance labarazan lazina kutiba alaihimul ƙitalu ila ihim labarazan lazina kutiba alaihimul ƙatulu ila ihim da cewa wanda Allah ya ƙaddarawa kisa ko mutuwa ko yana ɗaki yana kan gado kisan in kashe shi za a yi sai an je gun an kashe shi in mutuwa ce sai ta zo masa yana ɗakin yana kwance cewa da wato da kuke a fitowa ko zuwa badar ne abin da uhudu shine abin da ya ka muku ya mutuwa ya ka muku firgici ya ka muku tashin hankali da kuna gidaddajin kuma wanda Allah ya kaddara wa mutuwa a yau cewa da ainihin yana gida yana daki a kwance karewa kenan mutuwan nan in haka za ta riske shi sai ta riske shi in kashe shi za a yi sai an je an kashe shi ma'ana wannan an rubuta cewa da abin nan wanda Allah ya rubuta a kisa ko mutuwa wannan a rubuce yake wato a kitabul maqadir a cikin lauhul mahfuz da sai wato wannan mutuwa ta riske shi a duk inda yake don haka ba fitowa yaƙi ko rashin fitowa yaƙi shi ya kawo mutuwa ko dalilin mutuwa ba mutuwa dai in Allah ya rubuta ta ya rubuta muku wato mutuwa a kitabul makadir cewa yau ko lokacin ta yi Allah ya rubuta wannan lauhun mahfuz cewa gara rana ga lokaci in ranar ko lokaci ya yi ko da yaƙi ko ba yaƙi ko kun zo ko ba ku zo ba da mutuwar sai ta riske ku ainihin wato ta kashe kuma ana ta ku waliyabtali Allah ma fi sudurikum abin da ya faru dinnan wanda wato na wannan firgici da wannan tashin hankali da wannan abin da ya faru na wannan kuskure da waɗancan bayan Allah suka yi da abin da ya faru aka rasa wato waɗannan bayin Allah muminai da Allah ya rubuta wa shahada Allah ya ce ya yi wannan tali Allahu ma fi sudurikum don Allah ya bayyana abin da ke cikin zukatanku wanda shi Allah ya san abin da yake cikin zukatansu na kafirci da nifaka da kuma ainihin wato rashin tabbas amma wato Allah yana son ya bayyana wa muminai shi a gane su wane ne sannan kuma sakamako baya biyowa ga mai laifi ko da zai yi laifin Allah ba zai rubuta masa shi mai laifi ba ne sai ya yi laifin Allah ya rubuta masa laifin shi ne adalcin Ubangiji shi ya sa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara wannan cewa Allah ya san ba mutanen kirki ba ne, amma a rubuta musu cewa ba mutanen kirki ba ne, a hukunta su wannan ba daidai ba ne, sai sun yi rashin kirkin ya bayyana sannan kuma Allah ya bayyana abin da yake cikin zukatansu shi ya kawo abin da ya faru ya faru kuma wali mahisa ma fi qulubikum dan ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana abin da ke cikin zukatanku ubangiji yace wallahu alimun bi zati sudur ubangiji ƙwararre ne masani ne da abin da ke cikin zukata Allah ya san abin da wato yake cikin zukatan bayinsa don haka shi tamhisi yana zuwa shine tamiz at-tamhis ma'anar tamhisi shine wato at-tamiz shine izharu shay'i min shay a bayyana wani abu cikin wani abu ma'ana kamar a bayyana imani a bayyana nifaka a bayyana imani a fahimci mai imani da imani a bayyana munafiki da nifaka a bayyana wato soyayya da gaba wannan da abin da yake ko ƙi ko so duk wannan ainihin shine tamhis ma'ana a cakuɗa a bayyana abin da bahaushe ke cewa a tantance tsakanin tsaba da tsakuwa Shi ne ake kira a tamhis taciya kenan kowace kala ta fita da irin kalarta a gane wannan kala abu kaza ne a gane wannan kala abu kaza ne irin wannan jarraba ba ta zo ba la'alla ana zaune ba a samu irin wannan ana ana haɗe ba a samu irin wannan jihadi ba da irin wannan musiba da ta sauko ainihin wato la'alla ba za a tantance ba wane ne nagari wane ne kishiyar nagari don haka ubangiji shi ya san abin da ke zukatan bayinsa amma kuma bayi ai ba san gai ba san zukata ba amma lokacin da wani abu ya faru irin wannan wanda zai nuna imanin mai imani ko nifakar munafiki sai wato abin ya bayyana sai a gane kowa da kalarsa sai a gane ainihin wato wane ne wane wane ne wane na'am إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم نعم ثم قال الله تبارك وتعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعد ما كسبوا ولقد أفى الله أنكم إن الله غفور حليم ubangiji tabaraka wata'ala har yau cikin wannan aya ubangiji yana ba da labarin hakika guda ɗaya wanda ya kamata a sani cewa dangane da waɗancan wanda suka gudu daga filin wato yaƙi lokacin da yaƙi ya yi tsanani aka kawo musu hari ta baya aka yi musu ƙofar rago aka zo wato a wannan rana Allah ya ce a waɗanda suka gudu ko suka juya baya a da suka bar filin yaƙi yau maltaƙal jam'an ranar da waɗannan jama'u guda biyu suka haɗu jama'a ta farko ita ce jama'ar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da muminai jama'a ta biyu ita ce jama'ar abu sufiyana da sauran kafiran da yawa jagoranci a wannan lokaci lokacin da aka samu wato alhujumul mu'akis wato harin kofar rago cewa abu ne ba ka da zato ko abin da bahaushe ke cewa kwantan bauna ma'ana ba ka zaton za a maka hari ko kana tafa sai ka fada cikin wani abu wanda zai zama haɗari gare ka wanda zai zama an yi maka kwantan ɓauna ne ko an kewayo maka ta inda baka zato suna cikin tattara ganima ai sai wannan rindina da suka tsago tsakanin dutsen jabal roma waɗanda suke mahaya dawaki wanda khalidu bin walid yake wa jagoranci sai suka aiko afko musu ta baya wannan afko musun da suka yi ta baya ainihin suka juya a guje domin nan ta gaba waɗanda suka gudu cikin mushrikai sun juyo sun dawo sun ga Khalid ya ka ɗauki sun ga al'amari ya rikice sun juyo sun dawo sai gashi waɗannan su kuma ainihin wato an sa musulmi kenan ta gaba ta baya ta ko'ina wato duka ne yaƙi ne ba ji ba gani don haka sakamakon wannan waɗansu suka kama hanya suna wato in ba kai ba ni guri suka gudu kenan to shine Allah yake bada labarin wannan gudu wanda ga baki daya mafi yawan muminai musulmi suka gudu aka bar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dama ka wannan hari shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam din shine abin nufi a wajen su shi ake nufin a riska amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ikon Allah yana cikin wannan farfajiya yana tsaye da an gudu sai shi da mutum tara mutum bakwai daga cikin al'ansar mutum biyu daga cikin wato abin nan muhajirai kamar yadda ruwaya imamu muslim ta nuna su ne ubangiji yake faɗa anan yake cewa innan lazina tawallau minkum lalle waɗanda suka juya baya daga cikinku ku muminai ahlul iman yau maltaƙal jam'an lokacin da jama'u suka haɗu ai jama'un muminai da jama'un kafirai wa'ana bangare eh, ko soja ko rindina ko bataliyar muminai da ta bataliyar mushrikai wannan gudun da suka yi inna masta zallahum shaitan wannan shaidan ne ya zamar da su shaidan ne ya tabar da su ai shi ya jefa su cikin wannan kuskure na gudu ya sa ainihin ya jefa tsoro a zuciyarsu da waccan wato yekuwa da aka yi cewa ai an kashe Muhammadu sakamakon haka tsoro ya shiga zuciyarsu shedan ya sa musu abin nan bai ba a ma kasabu kuma sakamakon hakan da ta faru gare su har suka gudu sakamakon laifin da suka aikata ne cikin laifin da suka aikata a wannan fili a wannan rana a wannan lokaci shine ainihin wato saba wa umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da suka yi da saba umarnin jagoransu Abdullahi bin Jubair cewa kada su bar wannan dutsi na kan dutsen Jabal Roma da aka ce su tsaya su rufe baya sai suka saba tunda manzan Allah ya ce sai umarninsu ya zo a sauka aka yi tawili aka ce wanda ake yakin nan da su sun gudu ganima ake tattarawa kaga ne Allah ya ce shi dan ya zamar da su bi ba'di ma bi ba'di ma sabu da sakamakon abin da suka aikata na wancan laifi na saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda daya Allah bai tsaya nan ba sai ce wala qad afallahu anhum tabbas Allah yayi musu afuwa dan kar wani ya zo daga baya ya samu ta cewa akan su ta zargi ko bata su ko muzanta su wanda suka yi wa laifi a mataki na farko shine ubangijin ubangijinsu mahaliccinsu da saba wa manzansa umarnin manzansa da kuma gudu ainihin wato a filin yaƙi wa suka yi wa laifi Allah ya ce walaƙad afallahu ya ce tabbas haƙiƙa Allah ya yi afuwa anhum gaba gare su ya yafe musu me yasa Allah ya yafe ce inna allaha ghafurun ai Allah mai gafara ne na ga duk wanda suka tuba halimun kuma Allah mai haƙuri ne Allah yana da haƙurin da za a saba masa yewa bawansa hakuri ya masa yafiya ya masa gafara dan haka ya yafe musu ya gafarta musu wanda suka yi wa laifi shine mahalicinsu shine Allah Allah ya ce ya yafe Allah ya ce ya yi afuwa ya ce shaiɗan ne taɓar da su ya zamar da su amma sakamakon abin da suka aikata shine wato wancan na saba umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa suka ga ba daidai ba shi ya sa haka ta faru har suka gudu kaga in ka duba aya ta kafin wannan aya ta ɗari da hamsin da biyu ubangiji ya ce walaƙad afa ankum wallahu zu fadlin alal mu'mini ubangiji yace tabbas Allah ya yi muku afuwa Allah ma'abucin falala ne ga muminai kaga Allah yana kiransu muminai masu imani har yanzu gudunsu bai raba su da imani ba gudunsu bai sa aka kira su ba muminai ba Gudunsu bai sa aka kira su munafukai ba akwai munafukan wanda kamar yadda ya gabata su suna nan zuciyarsu ga abin da suke faɗa kamar yadda muka ji ga firgicin da suke ciki akwai muminan da Allah ya sa musu nutsuwa kamar yadda muka ji ga su a farfajiyar Uhudu a tsaye amma gyangyaɗi suke bayan wannan abu ya faru mutum yana tsaye kuma ainihin yana jiran wato abokin gaba zai kama masa hari amma don tsaban nutsuwa yana gyangyaɗi har sai takobi takobinsa ya kwace daga hannunsa sannan ya farka ya ɗau takobin kaga ashe wato har yanzu Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana nuna akwai muminai ne akwai falalar da ya musu, Allah ya ce, Wala kad afa ankum a waccan aya, tabbas Allah ya yi muku afuwa Allah ya ce wallahu zu fadlin Allah ma'abucin falala ne alal na ga bayansa mu'minai Allah ya tabbatar mu'minai ne gudun bai raba su da imani ba Laifinsu wancan umarni na banza Allah sallallahu alaihi da suka saba wanda kuskure ne babba har yau bai raba su da imani ba a kuma wannan aya ta 155 har yau sai Allah ya maimaita ya ce walaƙar afallahu anhum tabbas Allah ya yi musu afuwa in akwai wani mai jin cewa ba su kyauta ba ko mai jin cewa ba mutanen kirki ba ne ko mai jin cewa zai zarge su to wa suka yi wa laifi a mataki na farko Shi ne Allah Allah ya ce ya musu afuwa ya ce domin shi Allah ghafurun ne mai gafara ne ga bayinsa mumine halimun kuma mai haƙuri ne baya kama bayinsa da laifi kaga anan babu wani wanda yake da baki ko harshe ko fawa ko wata dama ya zo ya ambaci wani sahabi daga cikin waɗannan sahabbai na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda Allah maɗaukakin sarki tun alƙur'ani yana sauka ya ce ya yadda da su Ubangiji tabaraka waTa'ala, cikin sura ta tara aya ta ɗari daidai Ubangiji tabaraka waTa'ala, ya tattara waɗannan bayin Allah muhajiransu da ansaransu Ubangiji tabaraka waTa'ala, ta'ala ya ce wasu sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar والأنصار والذين اتبعوهم رضي الله عنهم وردوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم وبنجي تبارك وتعالى يتي والسابقون الأولون يتي السابقون الأولون سوني مقباتان فرقوا cewar da Allah ya asabiquna alawwalun sai da fito da sifarsu da na'atinsu da kamanninsu yace minal muhajirina sai kaga kai mai neman ka zagi asabi kunan awwaluna kana daga cikin muhajirai baka ciki kakanka ma baya ciki kakan kakanka ma baya ciki wal ansar da aka ce ansar mutanen Madina sai ka ga da kai da kakanninka duk kwa ciki kaga su din waɗannan su ne waɗanda suke magabata na farko tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama muhajirai da al'ansar Allah ya ce radiyallahu anhum Allah ya yadda da su ba ƙaidi ba sharaɗi shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake faɗa a cikin littafinsa as-sarimul maslul ala shatimar rasul yayi littafi zararren kan sakali ga wanda ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo darajar sahabbai da martabarsu ya kawo wannan aya yace da ubangiji yace was-sabiquna al-awwaluna min al wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan sai yace radiyallahu anhum yace duk wanda Allah yace ya yadda da shi wato ba yadda za a yi mutu akan kafirci domin Allah alimul gaibi ne masanin gaibu ne Allah in ya san za su mutu akan kafirci ba zai ce ya yadda da su ba ubangiji tun suna da rai tun ba su mutu ba kuma sannan da Allah yadda da su ya yadda da su bai kawo wani sharaɗi ba ko ka'idi. amma waɗanda suka biyo musu baya fa wallazina taba'uhum su yace bi ihsanin duk wanda ya biyo bayansu wanda ba su ba ba sahabi muhajiri ba ba sahabi ba ansare ba ba sahabi na masalamatu fatah ba wanda bayan wato an yi fatu makka suka shiga musulunci ba waɗannan kalar ɓangarori guda uku na sahabbai ba duk wanda ya biyo musu baya Allah bai ce ya yadda da shi ba sai da aka kawo ƙaidi ya ce wallazina taba'uhum sai ya ce bi ihsanin da kyautatawa da kyautayi da yin imani da aiki irin nasu sannan ya samu ridallahi ya samu yaddar Allah amma su Allah saki ba kaidi ya yadda da su radiyallahu anhum Allah ya yadda da su sakamakon imaninsu da aƙidarsu da biyayyarsu ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama waradu anhu su ma sun yadda da Allah sakamakon sakamakon da Allah ya musu na gafara da rahama da martaba da ɗaukaka wa yake da ta cewa tsakanin kuma waɗannan wato bayan Allah su habban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ɓata wani kowai bata waɗansu ai sun riga sun wuce sa'a ba a cin musu ba wanda za a ɓata wanda yake da wuta yake da aljanna wanda shine mahaliccin duniya da kowa da kowa shi ya halitta su ya raya su ya ya samar da su in ma sun yi laifi ba a ce ma'asumai ba ne dama su ba sa laifi wanda suke da isma su ne annabawa da manzanni amma sabai za su iya kuskure su fada cikin kuskure kamar yadda muka ji dinnan wato ga abin da ya faru na kuskuren fahimta suka bar inda aka tsayar da su kuma Allah ya nuna musu nan take suka ga sakamakon wannan kuskuren abin ba mai kyau bane kuma sakamakon su Allah ya kaddara haka za ta faru wasu za su samu shahada wanda shi ma babbar falala ce da Allah Allah yi wa waɗancan shahidai wanda su ma ainihin wato sun samu martaba babba wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala tare da haka da wannan laifi wanda suka yi wa laifin Allah ya ce tabbas shi suka yi wa laifi ya yafe ya yi afuwa ya yafe ya yi afuwa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kuma Allah ya yabe shi ya jinjina masa wato da kasancewa wato manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba mai wato ba mai kaushin hali ba ne ba mai wato tsanani ba ne ba wato mai wato matsawa ba ne Allah maɗaukakin sarki yana cewa fabi ma rahmatillahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min min hawlik ubangiji yace saboda ɗimbin rahamar Allah ka zamanto linta lahum mai tausasawa gare su ko da za a zo da abin kausasawa kai sai ka tausasa musu lintalahum. walau kun tafazzan ghalizal qalb da ka kasance mai kaushin hali mai kaushin zuciya Allah ce lan faddu min haulik da ba za a samu kowa tare da kai ba wa zai zo ya zauna da kai ga zamanto idan ka zamanto mai tsanani ko mai kaushin hali dama Allah ya yabo manzon sallallahu alaihi wasallama ba shi da tsanantawa ba shi da kaushin hali ba shi da wato ci musgunawa ko ciskunawa shi kuma Allah da aka sabawa ya ce yayi afuwa so anan wane ne kuma a wane matsayi zaka zo aikai kai asuwa kare da gudun layya ka zo ka ce ai waɗannan bayan Allah wane yayi kaza wane je ka yi kaza ɗin. wanda yawa kaza ɗin ba kai yawa ba ba baban ka yawa ba bare ka ce ba ku yafe ba Allah yawa Allah da yawa ya gaya maka cikin alkur'ani cewa ya yafi. ba ka da ta cewa anan ba ka da bakin da za ka ce ko ka yadda ko kar ka yadda dama cikin afuwar da Allah ya musu ko yafiyar da Allah ya musu bai bukatan sai ka yadda bai ka yadda wannan wato rahama ne kai gare ka ka yadda wato wannan shine abin da Allah yake so kai baka yadda ba kakan gare Allah yana da yadda zai da kai amma su kan sun riga sun sha sun riga wato sun sha sun tsira dukkan ma abin da za ka faɗa a kansu wanda za ka ɗora wa ka ce ainihin wato sun masa laifi shine Allah kuma shine mai wuta shine mai aljanna ya ce radiyallahu anhum tun suna taka ƙasa tun ba su mutu ba Allah ya turo da tikitin aljanna Allah ya ce a ba su tikitin aljanna yan aljanna ne don haka kai sai kai taka kai neman naka tikitin in ka samu in kana da shi a maimakon ka tsaya ka shagaltu da aibin waɗannan bayan Allah ka ce sun yi kaza ko ba su yi daidai ba kowa ne ya yi kaza wannan kuma kai za ka ɓata wa kanka lokaci ubangiji dai ya gama kuma ubangiji masanin gaibu ne bare ka ce ai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai suka lalace in Allah ya san za in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san za su lalace ba in ya bar duniya Allah ai ya san in za su lalace ya sani tunda Allah shi alimul ghaibi ne Masadin gaibu ne ya alamu ma tukfi Allah ya san abin da zukata suke kullace in shi manzon Allah bai san za su lalace sai da baya nan suka lalace to ai Allah ya san in za su lalace Allah ya sani dan me Allah ya ce radiyallahu anhum ka gani dan me Allah ya turo wa da manzansa a gaya musu Allah yana ce musu i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum ku yi duk abin za ku ne muku gafara cewa Allah ya musu gafara kuma bata sa sun saki, sun miƙe kafa sun shagala sun yi waɗansu abubuwan asha ba don haka waɗannan bayi ne na Allah wanda Allah ya zaɓa kamar yadda wato Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi fiyayyen halitta su annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya zaɓa masa sahabbai abokan tafiya ubangiji subhanahu wa ta'ala bai zaɓi manzansa annabi sallallahu alaihi wasallama ba sai da duk cikin halittun da Allah yi ba wanda ya fi shi tsarkin zuciya da nagarta da taƙawa da inganci Allah ya zaɓe shi a matsayin manzo cikamakin annabawa da manzanni fiyayyensu a daraja haka Allah ya zaɓa masa kuma sahabbai su ma nagartattu wanda cikin wannan al'umma ga baki ɗaya in dai kai ba annabi ba ne ko manzo to baka kai nagarta nagarta ta irin waɗannan bayin Allah ba irin saiduna abubakar saiduna umar da usman da ali da sauran asharatul mubashsharuna bil janna da sauran sahabbai gaba ɗaya wanda Allah ya tattara ya ce radiyallahu anhum ainihin wato Allah ya yadda da su wanda ga baki ɗaya su da waɗanda suke suka zo daga bayan maslamatu fat wanda duk suka musulunta bayan yakin fat wanda ubangiji ya ce la yasawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu sai ya ce wa kullan wa'ada Allahu al-husna ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wato la yasawi minkum ko sahabbai su kansu sahabban ɗabaƙatu ne suna da daraja darajatul ula asaniya asalisa ubangiji ya ce waɗanda suka shiga musulunci suka yi yaƙi kafin fatho makka kafin a ci maka da yaƙi kafin maka ta zama ƙarƙashin daular musulunci ya ce suna da bambancin daraja ba daidai suke a cikin ku ba ku sahabbai da suke da waɗanda suka zo wanda suka zo bayan an buɗe maka an ci maka da yaƙi sannan su ma suka ciyar da dukiyarsu suka yi wato yaƙi saiduna abubakar tun daga makka tun kafin hijira yake ciyar da dukiyarsa wato dukkan abin da ya taso na dukiya wanda za a yi a makka kafin hijira allah maɗaukakin sarki dai ya nuna mana cewa shi wannan addini na musulunci addini ne da yake tafiya da hannaye guda biyu yake tafiya da ilimi da kuma dukiya shi yasa da allah maɗaukakin sarki ya aiko manzansa annabi sallallahu alaihi wasallama da ilimi ya ba shi littafin alkur'ani ya ce ikra bismi rabbikal ladzi khalaq sai kuma Allah ya agaza masa ya taimaka masa wajen ci gaban yada wannan addini da a mataki na farko da matarsa na na Khadija wacce mai dukiya ce da sayyiduna Abubakar irin sayyiduna Usman wanda tun a mataki na Makka duk sanda bukatar dukiya ta zo a yi wa addinin Allah aiki sayyiduna abubakar sai ya ɗauko ya bayar irin su bilalu da ake azabtarwa sayyiduna abubakar ya je sa dukiya ya aka ninninka masa kuɗin da wato don karya ce don karya fanshe shi aka ninninka masa kuɗi na fiye da yadda ya kamata a ce an fansar da shi amma sayyiduna abubakar ya ɗau kuɗin ya bayar ya fanshi bilal haka sayyiduna abubakar ya yi ta yi har aka zo ubangiji maɗaukakin sarki ya jinjina ya yi yabo ya yi jinjina ga sayyiduna abubakar ya ce wasa yi jannabu hal'atƙan lazi yi uti malahu ya ta zakka wa mali ahadin indahu min na'amatin tujza illa bai ta ga a wajen rabbi al'a'ala wala saufa yarda gaba ɗaya malaman tafsiri suka ce wannan ayoyi sun sauko suna yabo da jinjina ga sayyiduna abubakar ubangiji ya yabe shi wanda yake ɗaukan dukiyarsa yake ciyarwa yake bayarwa hannu da dama ba neman sakamako ko yabo ko a ce wato madalla ko mun gode ba ita yake ba kawai yana neman yaddar ubangiji subhanahu wata'ala ubangiji ya ce da sannu kuma zai ga sakamakon wannan abin da yi irin waɗannan bayan Allah Allah ya taimaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da su tun a ahdul makki tun kafin hijira haka ainihin wato da aka yi wato wannan hijira aka koma ainihin wato madina abubuwa suka ci gaba da tafiya shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ba su wato wani kambi na musamman ya ce la yasawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal waɗanda suka ciyar da dukiyarsu tun gabanin fato makka suka yi yaƙi suka yi jihadi ba ɗaya suke a falala da daraja ba min allazina anfaqu min ba'du wa qatalu wanda sai da aka ci nasara aka yi makka suka shigo musulunci su ma suka yi yakin kuma suka ciyar da dukiya amma sai Allah ya tattaro su ga baki daya sai ya ce wa kullan wa'adallahu alhusna dukkan su yan aljanna ne ibn hazm ya ce da ubangiji ya ce wa kullan wa'adan lahul husna dukkansu gabaki da Allah ya yi musu alkawarin alhusna ita ce aljanna dukkansu ‘yan aljanna ne ya ce dukkansu habban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ‘yan aljanna ne in ba waɗanda suke munafukai ba aka samu nusus wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi irin laifukan da suka yi wanda ya wajabta musu cin wuta irin su kirkiratu irin su ainihin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da ire-iren su wanda nasu yan kaɗan ne nasosi sun nuna ga laifukan su ga sakamakon su amma duk sauran Allah ya ce wa kullan ga baki ɗayan su almuhajiruna da al'ansaru da maslamatu fat Allah ya ce wa'adallahu l-husna. Allah ya yi musu alkawarin husna alhusna nan ita ce aljanna domin Allah ya ce lillazina ahsanul husna sai ya ce wa ziyada lillazina ahsanu ai ahsanul amal waɗanda suka kyautata aiki suka kyautata aƙida suka kyautata biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sakamakon su alhusna ita ce aljanna wa ziyada da kuma ƙarin ganin Ubangiji da za su yi wannan ya fi aljanna da abin da ke cikinta daɗi da jin daɗi domin Allah yana cewa ujuhun yau izin nazira ila hana nazira waɗansu fuskoki a ranar tashin alkiyama suna ƙyalli suna kallon wato Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala to Ubangiji ya riga ya yi falala da baiwa da rahama da ɗaukaka da martaba duniya da lahira ga waɗannan bayin Allah ba wani wanda zai wato ya aibata su aibin ma ya je gare su sai dai ya je gare shi shi dan bai san su ba bai karanta su ba bai san su waye ba bai san irin gudunmawar da suka bayar ba wuraren da aka samu kurakurai irin wannan wato na kamar yadda ya faru a badar ɗinnan wanda aka yi wa kuskuren Shi ne subhanahu ta'ala ya ce ya yi afuwa to kuma wane ne yake da ta cewa ya ce ba a yi afuwa ba shi kuma a wane matsayi don haka kaga masu irin wannan aƙida ya kamata su tuba su koma ga Allah su gane ba ƙaramin kuskure suke yi ba ubangiji subhanahu ta'ala na farko waɗannan bayi na Allah sahabbai ba ba ne. kuma inda suka yi kurakuran ma Allah ya ce ya yi musu afuwa kuma ya ce radiyallahu anhu tun manzansa yana da rai sallallahu alaihi wasallama tun suna da rai ubangiji ya ce ya yadda da su to kuma ai an riga an gama an wuce wurin babu wani bayani kuma don haka waɗannan ayoyi da muka karanta sai muka fahimci abubuwa na shirya a cikinsu wato kamar haka da guda uh, uku ko hudu ko ma biyar ko fiye muka fahimci abu na farko cewa karamcin da Allah yi wa waliyansa domin a cika wannan farfajiya ta ta ta uhudu waliyan Allah sun bayyana a nan ga su a filin yaƙi a tsaye bayan wancan hargitsi da tashin hankali da wancan ɓarin makauniya da aka yi musu amma sun ma'anzala Allah ce sun ma'anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan Allah ya saukar musu bayan wancan takaici da bakin ciki har dobul har hawa biyu ga kuma nutsuwa ga kwanciyar hankali mutum yana tsaye a soja yana tsaye a filin yaƙi da makaminsa amma yana gyangyaɗi har makamin yana kwaciya kaga wannan Allah ya nuna waliyai ne da nutsuwar da ya saukar musu a zuciya domin filin da farfajiyar da yanayin da halin ai ba wurin nutsuwa ba ne da abin da ya faru tare da haka amma Allah subhanahu ta'ala ya yi musu baiwa ya yi musu wato wannan falala sannan muka fahimci abu na biyu Allah maɗaukakin sarki subhanahu wata'ala ya haramtawa, wato makiyansa makiyan wato muminai irin wannan karamcin wato da ya a wuri ɗaya ga wato sashin muminai suna cikin nutsuwa suna gangadi a tsaye ga ainihin waɗanda suke <clears throat> zuciyarsu tana tare da makiya Allah ba samu wannan nutsuwa ba ga su a wuri ɗaya ma'ana munafukan da suke cikin wato muminai kenan wanda su suna cikin firgici zuciyarsu tana musu dakan uku suna ta sakawa abin nan ku da fita abin nan za a ci nasara abin nan da ban fito ba yanzu da wani bai mutu ba yanzu da mutuwa ba ta faru ba yanzu da mu ma za mu koma gida ko ba za mu koma ba duk wannan ga su su a tsaye zuciyarsu tana dakan uku ba samu wacce nutsuwa ba sannan muka fahimci abu na uku Mabda qadri wa abinda Allah ya kaddara ya hukunta cewa ba makawa sai ya faru duk abinda Allah ya kaddara ya hukunta la hazara ma'al ma'ana taka tsantsan baya maganin kaddara tare da taka tsantsan baya maganin kaddara baya kuma hana kai taka tsantsan don Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da yin taka tsantsan ɗin ubangiji ya yi umarni ya ce ya hallazi hallazina amanu zo hezarakum ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi taka tsantsan taka tsantsan da duk abin da kake jin zai zame maka matsala kar ka faɗa a ciki kamar yadda yanayin da muke a ciki a yanzu ake ba da shawara cewa saboda yanayin cutar da ta faru a duniya ko take faruwa ko ake cikinta cuta ce da ake ɗaukanta a yi taka tsantsan wajen ko haɗuwa ko kuma wajen duk abubuwan da dai likitoci suke faɗa wanda za su rage karsashin wannan ka taka tsantsan ne ba za ka ce a'a ai abin da Allah ya kaddara kawai a'a ai Allah ne ya ce ya ayyuhallazina amanu khudhu hadrakum ya ku bayi ku yi taka tsantsan tare da cewa taka tsantsan ɗin ba zai kare abin da Allah ya kaddaro ba amma Allah ya yi umarni a yi taka tsantsan ɗin shari'a ta yadda a yi taka tsantsan ɗin ba laifi aka yi ba aka yi taka tsantsan taka tsantsan wato ba laifi ba ne duk da ba zai kawar da kaddara ba amma yana da kyau yana da kyau wato yin wannan sannan cewa kuma wanda Allah ya rubuta masa sai ya mutu ba makawa sai ya mutu ko ya zauna a gida ko ya tafi yaƙi ko ya tafi jihadi ko ya tafi safara ko ya yi bacci duk dai wannan Allah ya rubuta masa mutuwa wato tafiya kenan ba ita ce take sa mutuwa ba zama ba shi yake hana mutuwa ba kenan in Allah ya kaddara ta to sai ta faru muka fahimci wato abu na hudu Lahi ta'ala ayyukan Allah madaukakin sarki la takhlu abadan min hikamin cewa duk hukuncin ayyukan Allah ko abinda Allah ya kaddara ba sa fita ga barin hikima duk abinda Allah ya akwai hikima a ciki duk abinda wajibi ne kenan ma'ana musallama wa abinda Allah yayi mu yadda da ayyukan Allah mu yadda da abin da Allah ya hukunta gaba a matsayinmu na biyu mu karbi kaddarar Allah mai daɗi ko kishiya mu sallama mata cewa akwai hikima a ciki kaga yanzu can badar gashi an zo wato wannan sakamakon kuskure da waɗannan arruma suka yi waɗannan maharba an samu mutum saba'in sun yi shahada cikin shahada na akwai hikima Allah ya kaddara ba su matsayi mai babba a lahira na wato shahada da samun wato babban matsayi a wajen Allah kaga akwai hikima a ciki ba za a ce ainihin asara aka yi babanna aka yi kuskure aka yi akwai hikima sannan kuma wannan an samu taciya muminai na hakika sun bayyana munafukai su ma sun bayyana ainihin da abubuwan da suka faru sannan muka fahimci abu na biyar na ƙarshe cikin waɗannan ayoyi kullum wato zunubi shi yake haifar da zunubi zunubi shi yake haifar da zunubi zunubi yana haihuwar zunubi sai a mummunan aiki yana haifar da mummunan aiki ashe ko uh, tuba ta zama abin nufi a nan zunubi yana haihuwar zunubi cewa ai zunubin da aka aikata saba umarnin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama guda hudu guda ɗaya da waɗancan maharba suka yi kaga laifi ne zunubi ne sayya'a ne me ya haifar wannan zunubi sai ya jawo wani bala'i ya faɗo har aka zo wato tun da sun bar inda manzan Allah ya ce ku tsare mana bayanmu ku rufe mana bayanmu nan ba wa'i mu zama mu muna can muna abin da muke yi nan kuma hanyar da za a yi mana ƙofar rago kun rufe ta don haka kaga sai suka janye suka ba wurin janye wannan kaga ba aikin lada suka yi ba aikin zunubi ne laifi ne sai haifar da wani laifi babba shine aka zo kuma aka fada cikin waccan matsala da ta auku marar daɗi kaga ashe don haka tunda zunubi yana haifar da zunubi sayya'a tana haifar da sayya'a abin da yake wajibi kullum ga mutum gaggauta tuba da zana a matsayinka na mutum na ɗan adam kaga ka faɗa cikin kuskure isauri ka tuba isauri ka janye kuskuren isauri wannan zunubi ka rabu da shi isauri ka zara kanka ka koma ka tuba su ne abin da waɗannan wato ayoyi suka karantar da mu na'am يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يغيي ويميت والله بما تعملون بصير نعم ثم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا دربوا في الأرض أو كانوا غزة أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يهي ويميت والله بما تعملون بصير ما زال السياق في أحداث غزوة أحد ونتائجها المختلفة ففي هذه الآية ينادي الله تبارك وتعالى المؤمنين الصادقين في إيمانهم بالله ورسوله وعد الله تعالى وعيده يناديهم لينهاهم عن اتساف بصفات الكافرين النفسية ومن ذلك قول الكافرين لإخوانهم في الكفر إذ إذا هم دربوا في الأرض لتجارة أو لغزو فمات من مات منهم أو قتل من قتل بقداء الله وقدره لو كانوا عندنا لو كانوا عندنا أي ما ما فارقونا وبقوا في ديارنا ما ماتوا وما قتلوا وهذا دال على نفسية الجهل ومرض الكفر Ubangiji سبحانه وتعالى ta'ala ينزو siyakin ayoyi bai gushe ba muna farfajiyar uhudu dai kamar yadda muka ce kusan ayoyi 60 dama za mu tafi muna samun waɗannan wato bayani da abubuwan da suka faru a farfajiyar wato a farfajiyar wato uh, uhudu kenan ubangiji subhanahu wata'ala cikin wannan wato aya yana gaya mana sakamako daban-daban da natija da result daban-daban da ya fito a wannan yanayi na lokacin yaƙin uhudu ubangiji ya kira bayinsa muminai waɗanda suka yi masu gaskiya cikin imaninsu wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzansa suka yi imani da alkawarin Allah kyakkyawa na rahama da gafara ga muminai suka yi imani da alkawarin Allah na narko da azaba da ainihin wato ga waɗanda suka saba Allah Ubangiji ya kira su ya kira bayinsa muminai masu gaskiya cikin imani cewa kada su sifanta da sifofi da ɗabi'a da hali da yanayi irin na waɗancan kafirai Allah ce ya hallazi na amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da imani da kaɗaitar Allah da biyayya ga manzansa annabi sallallahu alaihi wasallama la takunu kallazina kafaru kada ku zama kaman waɗanda suke wato arna kafirai wa qalu wada ma'ana waɗancan munafikai wa qalu li ikhwanihim da wanda mun ji daga cikin tun sanda aka fito ibnu salulu ya ja waɗansu su ma kafin a fara yakin mutum ɗari uku ya koma madina da su eh, wa qalu ubangiji yace su suke ce da yan uwansu idza darabu fil ardi idan suka yi tafiya a doron ƙasa ko tafiyar kasuwanci ko kuma tafiyar yaƙi aukano guzzan ko sun tafi yaƙi gazuwa ma'ana yaƙi sun tafi da manzan Allah ko sun tafi a sariya sai ainihin suka samu shahada sai ka ji waɗannan munafukai da basu fita ba suka noƙe suna cewa laukanu inda na mamatu ai da ya tafi aka tafi da shi yaƙin nan ko da wannan tafiya ya je mutu da yana gida ai da yanzu yana zaman sa lafiya ai da bai mutu ba wa ma kutilu da ba kai shi mai kisan ba can suka haɗu da ya je aka kashe shi ba da yana gida za a zo ne a sa takobi a fille masa kai wa zai shigo ɗakin mu yanzu muka zauna ba gashi nan muna zaune lafiya ba da ai da yanzu ba su yi wannan tafiya ba ko ta yaƙi ko ta wato wani aiki na fi sabilillahi da suna can da sun zauna sai da na ja kunnensa na ce karka tafi ka ganni nan ba inda zani da raina da lafiya ta da guzuri ina nan kawai zan je ma in shirya abin da zan faɗa in yi uzuri na ƙarya in noke in zauna amma ya ƙi ji ya tafi ai da suna nan da zuba muna tare gashi yanzu labari ya zo an kashe shi Allah ya ce liyaj'al zalika hasratan fi qulubihim wannan abu da suke faɗa Allah ya kaddar wannan ya zama wani abin ciwo cikin suna faɗa suna takaici suna jin ciwo yana musu ciwo cikin zuciyarsu wannan magana da suke faɗa Allah ce wallahu yuhyi wa yumitu ba tafiya ko yaƙi suke raya ba ko suke kashewa tafiya ba ta sa a mutu zama baya hana a mutu eh, rashin eh, wato eh, zama wato baya sa a rayu rashin zama baya sa a mutu wallahu Allah shi shine yuhuyi yake rayawa ko a tafiya ko a zaman gida wayumi yake kashewa tafiya a nan ba ta da wato ba ita ke sa a rayu ba ba ita take sa a mutu ba Allah ya ce wallahu bima ta'maluna basir sannan ubangiji ya ja jelar wannan aya subhanahu wata'ala cewa ubangiji dangane da abin da kuke aikatawa yana gani ma'ana ga muminai aya ta yi albishir ga kuma munafukai aya ta yi ahir ta ja kunne ta yi gargadi. Allah yana ganin abin da kuke aikatawa don haka saboda ƙurewar lokaci a nan za mu tsaya Allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci a wannan rayuwa ya taimake mu ya mana agaji da ɗauki daga wajensa ya mana maganin dukkan abin da ya fi ƙarfinmu ya ba mu ikon wato jure dukkan waɗansu abubuwa wanda ubangiji maɗaukakin sarki ya ƙaddara wanda muke fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara mana alkhairai da rahama da ni'ima wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh